إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات haɗuwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato ɗariƙus salihina ila rabbil alamina inda darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafin shine a darasi na biyar wanda yawa in Allah ya yarda za mu fara da farkon darasi na shidda darasinmu na biyar da muka gabatar a cikin wannan littafi ya kawo ƙarshe ne akan daidai gabar da shi malam yake mana bayani ga falalar addu'a lokacin shiga masallaci in za ka shiga masallaci to akwai addu'a da aka son ka yi wadda kuma wannan addu'a akwai alheri da albarka tare da ita tare da cewa akwai ruwanoyi masu yawa tare da cewa akwai ruwanoyi masu yawa waɗanda wato ainihi ke magana game da irin addu'ar da za ka yi in za ka shiga masallaci amma wadda dai muka yi magana a kanta kuma muka dakata a kanta a inda karatunmu ya dakata ita ce addu'a da ke cewa a'udhu billahi al wa bi wajhihi al wa sultanihi al-qadimi min ash rajim wanda idan Allah ya yi maka muwafaka ka samu damar karanta wannan addu'a to babu shakka Allah ta'ala yana baka kariya game da shaidan a dukkan wannan wunin naka za ka kaga kenan wani lokaci sai ka karanta wannan nau'in kala addu'a wani lokaci sai ka karanta wancan kala tunda akwai nau'uka masu yawa na su addu'o'in To yau daidai inda za mu fara karatunmu a wannan darasin namu, shine wurin da malam ya yi bayani akan cewa fadlu fadlu salawatil khamsi faladar salloli guda biyar da muke yi a cikin wunin mu da kwana akwai falala ga sallolin da muke yi guda biyar a cikin wunin mu da kwana wanda kama daga sallar asubahi har zuwa sallar isha wanda salloli ne guda biyar suna da falala mai girma waɗanda wannan darasin namu zai ambata wanda da za mu tsaya mu yi kanmu hisabi mutu mu mai hisabi daura da waɗannan salloli guda biyar da mu ma za mu iya yanke makanmu hukunci muna yin sallah guda biyar a cikin wuninmu mu da kwanan mu sannan mu tsaya mu diba mu gani awoyi nawa muke da su a wuninmu da kwanan awa nawa na aggare ka a cikin wuni da kwana kaga in ka lura za ka ga kana da awa ashirin da hudu sannan kuma salloli da kake yi a cikin wuni da kwana guda biyar ne sannan kuma dukkan sallolin ga guda biyar da muke yi ban tunanin akwai cikinmu wanda ka iya yin minti ashirin yana yin sallah walau ko da shi ɗaya ne dama an kana sallah tare da jama'a ba sharɗanta ka tsawaita ba saboda samun akwai masu bukata kila wani yana nan baya da lahiya bai da jimirin tsayi wani yana nan baya da lahiya bai da jimirin zama wani yana nan baya da lahiya kila ta matsalar ciki da nau'in mabambantan ainihi irin yadda mutane suke marasa lafiya za ka kaga kenan kai mai ba da sallah matsayinka na limami akwai buƙatar ka yi koyi da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni ga ainihi sahabi ne ko ga sahabbai ne cewa in da ka ba mutane sallah ka yi la'akari da na bayan ka. saboda akwai mabukaci kila wani makiyayin raƙun mana raƙun mana yana nan gehen gari ya shigo ya sallah ka tsawaita shi ko son ya kai ya wuce don muka diba ko da kai dai za ka yi sallah yana da wuya ka wuce minti goma ga kowace sallah wata ma ba ka iya minti goma to duk duk in ka yi minti goma goma a cikin sallolin guda biyar in ka haɗa gaba ɗaya za ka samu minti hamsin kenan yanzu kenan alal aƙalla kana da awa ashirin da uku da minti goma wanda kana son ka san mina na za ka yi cikinsu shin za ka yi ta labari ne shin za ka yi ta kwana ne shin za ka yi ta aikata abin da kake aikatawa ne sawa'un alheri ko ba alheri ba tun da za a lisawa maka to kaga kai mutum ka yi makan ka hisabi ka tsaya ka lura ka gani in Allah ya yi maka muwafaka kila kana yin raka a hudu kafin sallar azhar bayan ka yi sallar azhar kana yin raka a hudu ko raka a biyu kafin sallar asar yana yiwa ka yi sallah nafila a hudu ko raka'a biyu bayan sallar magariba yana wa ka yi raka'a biyu ko ma ka yi da biyu aka bayan sallar isha bayan shafa'i da wuturi akwai buƙatar ko da raka'a biyu ne kaga kenan nan kila yana wa ka samu wasu ƙarin mintuna wasu ƙarin mintuna waɗanda za su baka ainihi gudunmawa ka samu cewa ka ɗebo wani abu cikin awa ishirin da uku da minti goma wanda ko da kayi minti goma goma kenan kana sallah yana yi kila Allah ya maka muwafaka bayan ka kare sallah ka zauna minti goma ka yi zikiri ko minti biyar ko minti uku ko he da haka kaga nan ma ka yi kala yana yi wa Allah ya maka muwafaka bayan ka koma gidanka ka zauna ka ɗauko alƙur'ani ka karanta wata sura yana yi wa Allah ya maka muwafaka ka dibi abin da Allah ya baka kai alheri ta hanyar agaza ma mara hali yana daga cikin ayyukan alkhairi waɗanda ya kamata a ce mun kula da suwa da sauran duk abin da musulunci ya hora zuwa dibin mara lahiya rakiyar mamaci bayan ya rasu bayan an mashi sallah tare da kai sadar da zumunta faɗin alkhairi ko ka kama bakinka wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata mu lura to shi malam dai yana sai mana bayani akan falalar sallolin ga guda biyar suna da falala mai yawa na ɗaya daga cikin falalar salloli guda biyar kiyayewa akan yin sallah wato wani mahari ne ko wani sababi na shiga aljanna idan ka kiyaye akan yin sallah cikin jam'i akan halartar masallaci da wuri akan yin sallah cikin lokaci to wani mawari ne daga cikin mawari na shiga aljanna rawar tirmidhi yu al-imam tirmidhi ya ruwaya wa sahahu al-albani al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya ce ruwaya ga da imam tirmidhi yayyo ta inganta an abi umamata daga abu umama radiyallahu anhu wa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu umama ya ce samitu rasulallah na ji annabi sallallahu alaihi ya khatubu yana khutuba a jatil wada a hajjin ban bankwana hajjin da daga gare shi annabi bai sake wani hajji ba sai Allah ya karɓi ransa ga abin da nije yana cewa fa qala taqullaha rabbakum annabi ya ma jama'a da suke wannan wuri ku ji tsoron Allah shi Allah nan mahaliccinku wa sallu khamsakum ku yi sallar ku guda biyar a cikin wunin ku da kwana wasu mu sharakun ku azumci watan ku ma'ana ku yi azumin watan Ramadan idan Allah ya kawo rayuwarku wa addu zakata amwalikun, bayan haka ku ba da zakkar dukiyar da Allah ya baku wanda idan muka yi la'akari da ita zakka za mu ga cewa zakka ta karkasu akwai zakka ta kudi da ake karba akwai zakka ta dabbobi da ake karba akwai zakka ta kayan noma da ake karba akwai zakka ta ma'adini da ake hakowa kamar irin zinariya kuma kowace an ba da bayanin ga yadda za a fitar da ita ga irin abin adadin da sai in kana da shi za ka ba da zakka wanda ka mallaka sawa'un ya yi shekara ko wanda ba shekara ake yi ba wa bi'u da amrikum kuma ku yi da'a ga wanda yake shugaba daga cikin ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan kuka yi haka tarkulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangijinku wanda wannan hadisi da muka karanta yanzu Imam Buhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba 458 a cikin ingantaccen littafinsa haka imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 956 wanda ya nuna wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa rawa abu dawuda imam abu dawuda ya yi ruwaya ita ma ruwayar da imam abu dawuda ya yi wa sahahul albani Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala yace ruwaya ga ruwaya ce ingantatta. An ibn Muhairiz daga dan Muhairiz anna rajulan haqiqa wani mutum min bani kinana daga cikin kabila bani kinana wata kabila ce daga cikin kabilar larabawa yudu'a ana kiransa ana ce masa almakudiji haka aka yi mai kinaya sami'a rajulan ya ji wani mutum bisham a ƙasar siriya yukuna ana yi mai kinaya a ba muhammadin aka aka yi mai kinaya ana ce mai baban muhammad dama idan Allah subhanahu ta'ala ya baka iya maza da mata kuma kana son a dangana sunan wani dan daga cikin ɗiyanka zuwa gare ka to babban ɗanka shine za a ɗauka sawa'un in mace ce a kira ka abu wance ma'ana sai ƙila ce abu salama ko abu ruƙayya ko abu kariji duk ce tare haka in namiji na sai a kira ka kaga shi yanzu nan ana yi masa kinaya da ainihin ɗare da ake ce ma Muhammad ba Muhammadin baba Muhammad Na ji yabunu yana cewa alwitr wajibun <clears throat> witri wajibi ne قال almuhaidajiyu sai mahaidaji ya ce fa rutu ila ubadat ibn samit sai ni je wurin ubada dan samit fa ataradatu lahu sai ni gitta mai wannan magana na cewa na ta an ce wutiri wajibi ne wa huwa ra'ihun ila masjid shi kuma ko da ni gitta mai wannan magana yana kan tahiya masallaci fa habartuhu ladhi qala abu muhammadin sai ni bashi labari game da abin da ni ji abu muhammad ya ce fa qala sai ubatu ibn samiti wa fa qala ubada sai ubada ya ce kazaba abu muhammadin abu muhammad abin da ya wani ba haka ba ne. samitu rasulallah ni na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kullu yana cewa kamsu salawatin salloli guda biyar katabahunna Allah Allah ya wajabta su alal ibadi ga bayi man abi bihinna dukkan wanda ya zo da sallolin nan guda biyar bayya min hunna shay'a bai wulakantar da komai daga cikinsu ba istighfafan akan wulakantawa bai tozarta komai akan wulakantawa na sallolin ba bai haƙƙin da haƙƙoƙansu ya zo da suwa da haƙoƙinsu ba wulakantawa kana lawo inda Allah ya ahada yana da alƙawari a wurin Allah an yudkhilahu aljanna akan cewa Allah zai shigar da shi aljanna kaga kenan idan muka lura da takin wannan fa'ida ta farko shine salloli guda biyar yin su akan lokaci Mawari ne ko sababi ne daga cikin sababban shiga aljanna wa ya lam yati bihinna dukkan wanda bai zo da wayannan sallolin ba guda biyar falaysa lahu inda Allah ahadan baya da wani alƙawli a wurin Allah wanda Allah ta'ala ya masa in sha'a ba. idan Allah ya so ga wanda bai yi sallah guda biyar ba sai Allah ya azabtar da shi kaga kenan wanda bai sallah amma ya yarda da ita yana karkashin mashiyar Allah idan Allah ya so ya masa azaba wa in sha'a idan Allah ta'ala ya so arqalahu aljanna ya saka shi aljanna amma ka bi umarnin Allah da yayi cewa wa aqimus salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka kada ka ce kayan da sallah gaskiya ta amman ba kai kaga rashin yin sallah zunubi na mai girma laihi ne babba a wurin Allah kuma idan an mutane suka san baka sallah to kaga ka je wa rayuwarka cikin haɗari. saboda dukkan wanda mutane suka san baya sallah kuma Allah ya kawo rasuwarsa to za ka ga mutane suna tahiyarsu wane na ya rasuwa ne to gaskiya ni kan dai iya zuwa saboda mai baya sallah kada kenan ka bi Allah da taqawa ka yi kanka fata alheri kuma ka so yan uwanka su yi maka fata alheri shi ma wannan hadisi da ma karanta yanzu hadisi ne da Imam Abu da ya rawaito shi hadisi mai lamba dubu goma sha biyu a hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da uku haka imamu al-albani Allah ya mishi rahama ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul Jami'a hadisi mai lamba dubu uku da dari biyu da arba'in da uku to karin kenan na abinda an na muhimma yi maza maza da zarar ka ji an yi kiran sallah yi alwala kuma ba a yi kiran sallah ba yi alwala din fari masallaci yi niyya na gabatar da wani abu na nafila don yin guzuri ga tahiyar da ba ta da fashi. Na biyu daga cikin falala ta yin sallah, as-salatu ita sallah ta basilul khadaya gusula, Sallah na wanke kurakurai da laifuka da kakai wankewa. Kana son a wanke maka zinubanka kana sa a karkare maka zinubanka to kama sallah bisahihain ya zo a cikin Buhari da Muslim an abi hurairah radiyallahu anhu wa arda annahu sami'a rasulullah shi abu hurairah ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yana cewa ara'aytum ku bani labari lau anna naharan na ce akwai korama bi ba da ahadikum da kofar gidan ɗayanku akwai korama bakin garkaka ya ga ta fihi kulle yaumin kamsa da mutum zai yi wanka sau biyar a cikin wannan korama ma ta kulu zalika yadda min daranihi me za ka ce wannan akwai wani abu da zai masa saura na datti ko dauda ga jiki ne mai yin wanka sau biyar a ga furama a bakin garkarsa wanka sau ɗaya wanka sau biyu sau uku sau hudu sau biyar kuma a ce yana da wani datti a jiki ƙara babu in kana son a wanke maka zunubanka to lizimci yin salloli guda biyar musamman a cikin jam'i musamman a farkon lokaci qalu la buƙi min yin shai'a. sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka karba ma annabi ga wannan tambaye da yayi yace a'a ba wani abu da zai saura na datti ko na dauda ga jikin mai yin wanka sau biyar wanda yake da ƙurama a bakin garkarsa قال فذلك مثل الصلوات العام wannan shine misalin salloli guda biyar yamullah Allah ta'ala yana shaye yamullah bi laqaya Allah ta'ala yana shaye kurakurai da su waɗannan sallolin da muke yi guda biyar sha karkare maka zunubinka wani hadisin da ma karanta Imam al-Buhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 528 Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 667 Wanga alherin sallah kenan don haka ka zama cikin masu bida alheri na sallah ka zama cikin masu safa alherin sallah to abu na uku daga cikin falalayin sallah <clears throat> as-salatu khairul a'mal as-salatu sallah khairul a'mal ita an mafifitan ayyuka babu wani aikin da ya kai ga ita sallah روى ابن ماجه إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ya ruwaya wa sahahul albani imam al-albani rahimahullahu ta'ala ya inganta ruwaya da imam ibn majah yayyo an tauban daga tauban qala sauban yace qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace istaqimu ku daidaita walan tuhusu walan walamu ne ko walan mhm. daidaita kada ku kididdige walamu ku sani anna kaira malikum abinda mafi alkairin ayyukan ku da kuke yi as-salata sallah wala yuhafizu ala alwudu'i babu mutumin da zai kiyayewa akan yin alwala illa mu'min sai wanda yake mu'mini kaga kai alwala kai salla yana daga cikin mafifitan ayyuka musamman kiyayewa akan alwala wanda wannan hadisi da ma karanta za mu ga imam ibnu majah ya rawaito shi hadisi mai lamba 275 Imam al-Albani a cikin Sahihul Jami' ya kawo shi hadisi mai lamba 952 Na hudu daga cikin falalar yin sallah as-salatu takfuru as-salatu tukaffiru as-sayyi'at sallah tana karkare zunubai وترفع الدرجات تنا دكا درجوجي ما نروى أن نقبع أنا كركري مكا زنبانكا أدليل صلى أنا دكا درجوجينكا أدليل صلى روى ابن ماجة وصحاه الألباني عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول imam ibn mata Allah ya mishi rahama ya yi ruwaya imam al-albani Allah ya mishi rahama ya inganta ruwaya an karbo daga ubada dan samin Allah ya kara masa yadda hakika ubada dan samin ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Mamin min babu wani bawa yasjudu lillah sajadatan da zai yi sujada guda saboda Allah illa kataba Allahu lahu biha hasanatan wace Allah ta'ala ya sanya a rubuta masa hasana wanda Allah ne kawai ya san yawan ladar hasana wa ma'a anu biha sayyatan. Allah ya sa a rubuta maka hasana kuma a shaye ma Ka kaga wanga ba karamin alhairi bane wa rafa lahu bi darajatan kuma sai Allah ya daga darajarsa Allah ya sa a ɗaukaka darajarsa to sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fastaghfiru ku yawaita min sujud daga sujada da haka kaga kenan idan muka lura da wani da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce masa ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ina son in zama mafarcinka a aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace awa kaira zalik kana da wata bukata ko wannan ce kawai ala huwa zalik yace a wanda bukata ɗaya a gare shi qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa inni ka taimake ni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni da kanka a kan yawaita yin sujada sallan nafila kenan aka akwai alheri da albarka game da yin sallan nafila shi yasa za ka ga wasu na da kasara. tana da nauyi gare su ibn Majah ya rawaito na hadisi hadisi mai lamba 1419 Imam al-Albani a cikin Sahihul Jami' ya inganta hadisi inda ya kawo shi hadisi mai lamba 450 To hadisin mu na gaba rawat tabaraniyu bil awsat Imam al-Tabarani rahimahullahu ta'ala yana da littafin da ake ce ma al-awsatu litabarani ya kawo ruwaya a cikinsa wa qala al-albani imam al-albani rahimahullahu ta'ala yace hasanun sahihun wannan ruwayar ruwaya ce hasanun sahih an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu na Abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara musu yadda qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai da tsira da abinci sabbata gare sa ya har sau biyu kuna kuna konewa za su laiti musu ba idan kuka yi sallara su ba ga saltuwa sun ma ta tarikun ta tarikun fa’iza sun laiti musu zora ga saltuwa sun ma ta tarikun ta tarikun kaga an maimaita hadisin ba so guda ba a an maimaita magana eh kuna kuna aikata abin da kai muku maharin kuna in kun zo ku yi sallar asuba kun wanke wannan kuna in ku yi sallar azhar kun wanke wannan kuna in ku yi sallar asar kun wanke wannan kuna fa idza sallaitumul maghriba idan kuka yi sallar maghriba sun mata fa idza sallaitumul isha idan kuka sallaci isha ga santuwa kuma sai ya zama kun wanke abin ko wace sallah ma'ana matsayin karkare kure take ko lehi ko zunubi sun mata namuna sa'annan ku kwanta ku yi kwana wala yuktabu alaikum ba rubuta muku komai a ta tasdaiki zo a sai in kun barka a in ka kwanta ka yi kwana ya ma ya ce kana zaune kana hira saboda in kana nan kana zaune hira ba nesa ba yake ka ci naman wani ka tara ma kanka kaya na zunubi amma in ka ce ka kwanta ka yi kwana komi ba a rubuta ma sannan da abin da kuka ɗauka mai kone ku tsakanin wanda sallah zuwa wanda sallah ya zama kamar an wanke an gawarta a lokacin da kuka zo kuka shiga kwana kuma shi nan, ba a rubuta muku komi to a bayan kuna nan kuna kirawa ka gani ko ko kana zaune kana kallo eh, ha a kai wayuwar gari wani ha a kai talatenin dare wani har ya kai ƙarhe ɗai wani har kai sha bai da aiki in baki da ba kaga kana ƙara cika takardun ayyukanka da tsubarara da kululuwa da ba ka ɗau jarumin faskurullah kiyaman wa ƙubudan wa ala junubikum ku ambaci Allah kuna tsaye ku ambaci Allah kuna zaune ku ambaci Allah kuna kwance koya ma kana yi ambata Allah kana mazan ne kana nan kana zikiri ba wanda ma ya sani ba sai an waɗi wani ya jiya ba kana nan zaune kana zikiri yayi kana hira da kaga kenan mai yawan majalisoshi da ake zama don hira babu alheri cikinsu alherin suka ɗanna in dai ba karatu za a yi na addinin Allah ba ko tattauna wata matsala ta al'ummar musulmi wanda za a magance kila masallacin suna da matsala kila makabartar suna da matsala kila makarantar suna da matsala kila akwai wasu ‘yan uwa da ba su da lahiya ya za a yi a aka za musu amma in ba haka ba sai ya zama zaman majalisoshi da ake yi a wuraren zama babu alheri cikin wannan mazaunin don haka abin da ke karkarar zunubi shi ya kamata ɗan adam ya nema na biya daga cikin falalar sallah tukaffiru ma bainaha sallah tana karkare abin da ke tsakaninta tsakanin sallah azhar zuwa sallah al'asr kaffara za ka sama tsakanin la'asar zuwa magariba za ka samu kaffara bi ma'ana karkarar zunubi daga la'asar zuwa magariba daga isha daga magariba zuwa isha rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya Ana humran ibn aban daga humran dan abana qala umran ne yace kuntu ad'u li usmana na kasance ina bawan Usman ina doko mai abin alwalashi fama ata alaihi yawmun wani wuni bai taba taho shi usman ba illa wa huwa yafidu alaihi a matafatan وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wani lokaci bai taba taura ga muradu ba wace yana zuba ma Usman ruwa yana alwala matsayi ne na wanda yake bawa ne ya dokowa ya kawo kuma yana zuba mishi Umran ya ce حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ba mu labari in ji Usman radiyallahu anhuma inda a radiyallahu an indan sirafina min salatina lokacin da muka juya mun kare sallah sai ce wadda sallah da muka kare hazihi wannan qala mis'al Kuraha ina tsammanin ita wannan sallah al'asara sallar la'asar ce Bakala, misar ya ce ma ban sani ba ba haddi sukun bishayin au askuto in waɗa muku ko in yi shiru in ba ku labari ko in bari faƙulna to ba ba mis'ar ba bi ma'ana mis'ar qurara al-asra fa qala sai annabi yace ma adari uhaddisukum bi shay'in aw askutu shin in wada muku wani abu ko in yi shuna in ba ku labarin wani abu ko in yi shuna in ji annabi haka yace akwai ne fa qulna ya rasulullah sai suka ce muka ce ya ma'aikin Allah in kana khairan fa wa in kana gaira zalika fallah wa rasuluhu alam in alheri na faɗa muna in ba alheri ne ba Allah da manzo suka sani to qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma min muslimin babu wani mutum musulmi ya tatahhar da zai yi alwala summa fayutimmu at-tuhura sai ya kammala ita wannan alwalar tashi ba wanda zai yi alwala ya kammala alwala ce fayatin matsawar ya kammala alwala alladi ka taba Allah alaihi wadda Allah ya wajabta mai fayisalli hadhihi salawatil khamsa ya sallaci waɗanda sallolin guda biyar illa kanat kaffaratin lima bainaha sai sun zama kafara bi ma'ana karkarar zunubi ba abin da ke tsakaninsu tsakanin azuwar zuwa la'asar la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha isha zuwa asuba duk karkarar zunubi ne wanda wannan hadisi da ma karanta yanzu imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 231 wa bi riwayatin lil buhari a wata ruwaya ta imam al buhari qala Usman Usman ya ce radiyallahu an wallahi na rantse da Allah la dan ba ku labarin hadisan labari wallahi na rantse da Allah in ji Usmanu laula ayatun fi kitabillah ba dan wata aya ba da take a cikin littafin Allah ma haddathtukumuhu da ban ba ku labarin shi ba inni samitu rasulullah ni ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kunu yana cewa law a la rajulun wani mutum ba zai yi alwala ba fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata da alwalarsa mai yusalli salata na ya sallaci sallah illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha wace an gawar za masa abin da ke tsakanin wannan sallah da mai biyarta kaga kayi alwala ka shigo sallah a ta azur gabanin kai sallah azur na bila raka'a ka samu wa falala haka lasa haka magariba haka isha haka asuba kullun cikin samun gawara kake ta Allah subhanahu wataala wanda Imam Buhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ɗari da 160 warawa muslimun anu umrana maula Uthman bin Affan an Uthman ibn Affan Imam Muslim ya yi ruwaya Allah ya mishi rahama daga umrana wanda yake bawa ne na Usman dan Affan daga Usman Allah ya kara masa yadda qala Usman yace sami'tu rasulallah. na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kullu yana cewa man tawadda duk wanda ya alwala salati dan sallah ba asbagal wudu'a ya cika alwallarsa ma'ana bai raga lum'a ba summa masha ila sala sannan ya zuwa ga sallah Al-maktuba ta farilla fa salla ma'an nasi kaga fa'ida kenan yayi sallah tare da jama'a au ma jama'a ko kuma tare da jam'i tare da jama'a ko tare da mutane wannan duk abu guda ne ma'ana shakkun rawi au fil masjidi ko ya zo masallaci yayi sallah ghafara Allahu lahu dhunuba Allah yana gafarta masa zunubansa wanda imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 232 aka a a wata ruwayar kuma ta imam muslim ya zo hadisi mai lamba 228 wanda wannan hadisi hadisi ne ingantacce a yau dai abinda an mahallu shahid a nan shine yin sallah na zama mawari na gawarta mabawa zunubi وروى مسلم an عمرو بن sa'id ibn al قال amr ibn sa'id al-as ya ce kuntu inda usmana na kasance wurin usman fada bi dawurin yace a kawo mai abin alwala faqala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul usman yace na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ma min imri'in ba wani mutum musulmin musulmi ta duru salatun da sallah za ta halarto shi maktubatun ta farilla bayan sinu wa ya kyautata alwallanta wa kushu'aha da kushu'inta wa ruku'aha da ruku'inta illa kaffaratun lima qablaha a ce ta zama kaffara da abin da ke gabaninta ramamman hari na gawa min na zunubai malam yuti kabira matsalar bai zo ya aikata wani abu na kaba'ira ba wa zalika dahara wannan ko duk zamani kullahu ga baki ɗayansa kaga da kayi alwala ka je ka yi sallah to wato kana nan akan aikin alhairi kana nan akan aiki na lada kana nan bisa ga alheri da ka kake nan kamata ya ka zama mai bida alheri ba mai kauce ma alkhairi ba to abubuwa abin nan za mu ƙara da abubuwa guda biyu sai darasin namu ne ya dakata haka na shida daga cikin falalar sallah ita sallah ta ba tana sa ka ka zama cikin kariya da kiyayewar Ubangiji su wani wa ta'ala, ka yi sallar asuba a jam'i ka shiga kariyar Allah, ka shiga cikin kiyayewar Allah rawa muslimun an jundab imam muslim ya yi ruwaya daga jundab bin abdullah dan abdullah qala jundab ibn abdullah yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man salla subha duk wanda ya sallar asuba fa huwa bi dhimmatillah yana cikin alƙawalin Allah ka tashi da su ba ka yi alwala ka tako zuwa masallaci ka zo ka yi sallah cikin jami to kana cikin alƙawalin Allah Bala ya tsalo banna kumullahu min dimmati bi shai, kada ku bari Allah ya bi ku da wani alƙawali nashi da komai Duka wanda ya bari Allah ya bi shi da alƙawali ne na wani abu fa yudrikahu Allah zai riske shi fayakubahu kuma Allah ya cita shi binari jahannam a cikin wutar jahannama ma'ana duka mutumin da ya sadar asuba cikin jam'i to kada ku yi kokarin kawo wani abu na cutarwa gare shi saboda ya haka na son ka cutar da wanda ya sallah cikin jama'a to Allah ne mai bashi kariya Allah zai isan masa ga duk wani abu da zaka wato yi na kokarin cutatar da shi da haka kenan wanda bai samu wannan ba shine wanda bai sallah cikin jama'a da haka yin sallah cikin jama'a alheri na babba muka diba wannan hadisi za mu ga cewa hadisi ne wanda yake shi ma ingantacce imam a muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba dari shida da hamsin da bakwai to duk wanda aka ta'ala ya kai wajen a shi kama shi ya jewa shi cikin wutar jahannama shi na ya halaka da haka ba a son ka taɓa haƙƙin bawan Allah ba da haƙƙi ba kenan sallar ba? matsayin kariya take ka zama cikin kariyar Allah duk wanda ya so ya taba ka Allah an mai kare ka ya so ya taba ka to sai Allah ya kare ka mi amma hari kai sallar asuba cikin jami kai sallar asuba a masallaci na bakwai daga cikin fananar sallah sallar asuba mala'iku suna halartar ta mala'ikun dare aka da mala'ikun da ke tawowa cikin wuni za a yi canjin aiki a wannan lokacin isai ya haini ya zo a buhari da muslim ana bi waraira ta hannun rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi zira da abinci tabbata a gare sa ya ce ya na fikum mala'ika mala'iku suna bibiyar ku bil da daddare wa mala'ikatun a bin ha? wasu mala'iku kuma da rana akwai mala'ikun da ke kula na dare da masu kula na rana ko na wuni wa yajtami'una biyu Salatin fajr inda suke haɗuwa a sallar asuba wa Salatin asri na lokacin sallar la'asar nan ma suna sun summa ya arjul ladina batu fikum sa'annan waɗanda suka kwana wurin ku su daka su ta yi sama wurin ubangiji su wa ta'ala? idan sun zo wurin Allah fa yas'aluhum sai Allah ya musu tambaya wa huwa a'lamu bihim shi samu masani ne game da su ba wai don Allah bai sani ba zai tambayar su kai fa taraktum ibadi aa kuka bar bayina fa yakununa za su ce taraknahum mun baro su wahum yusallun alhali suna sallah wa atainahum mun zo musu wahum yusallun alhali suna sallah ko da muka zo mun tarar da su suna sallah kuma ko da muka baro su mun baro su suna sallah kaga ka samu shaida kuma shaida babba shaida ta mala'iku na Allah ta'ala an tawaye iske ka kana sallah an koma an baka kana sallah da sabanin wanda baya sallah ba zai samu wannan shaidar ba wanda wannan hadisi hadisi na shi ma ingantacce wanda imam buhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi Imam al-Bahari ya rawaito shi hadisi mai lamba 555 a cikin littafin sa aka Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 600 da talatin da biyu wanda fa'idodi na sallah na da yawa har yanzu ba mu kammala su ba don fa'idodin guda goma sha ɗaya ne amma yanzu inda muka kawo mun ambaci bakwai kenan mun raga hudu wanda idan Allah ta'ala ya yarda a darasinmu da za mu yi na gaba za mu tashi a fa'ida ta takwas kenan daga cikin fa'idodin sallah. Muna roƙon Allah ya yi muna muwafaka, Allah shi muna dace, Allah ya sa ayyuka musu zama don mu ɗaya da Allah. muna roƙonka ya Allah ka ba mu alkhairin duniya Allah ka ba mu alkhairin lahira Allah ka kare mu ga sharrin duniya Allah ka kare mu ga sharrin lahira Allah ka muna roƙonka alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba muna roƙonka kariya daga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka duka masu taimaka mu addinin Allah da abin da ka hore musu na dukiya ya Allah ka taimake su masu taimaka ma addinin Allah da ƙarfin jikinsu ya Allah ka taimake su masu taimaka ma addinin Allah da iliminsu ya Allah ka taimake su masu taimaka ma addinin Allah da matsayin da ka basu ya Allah ka taimake su ya Allah muna roƙonka dukkan waɗanda suke kullama addinin Allah da al'umman musulmi makida Allah kai ma musulunci da musulmi maganinsu. Ya Allah ka rosa makiya addini, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa